السلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين إن ما سؤال بركة وأن سكي كلم وكما سكي سرارم بركة مدساك سادوا أو نسابا شري نكرة اللتاف النبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم دروس وعبر wallafar malaminmu Dr. Abu Abdulrahman Muhammadu Sani Umar Musa Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara masa taufiƙi ya ƙara masa lafiya. ‘Yan uwa idan kuna biye da mu wannan shine shiri na takwas a cikin karatun wannan littafi. A shirin da ya gabata mun ɗan yi matashiya akan matakin kira zuwa ga Allah amma a ɓoye, marhalatu sirriyati da'wa. mun faɗa cewa a wannan matakin bayan saukar faɗin Allah tabaraka ta'ala a suratul muddassir aya ta ɗaya zuwa ta shida wanda Allah tabaraka ta'ala yake cewa ma'aikinsa ya kai wannan mai lulluɓa ka tashi ka yi wa mutane gargaɗi ka girmama sunan ubangijinka ka tsarkake shi daga dukkanin abin da yake kishiyantar ɗayantakarsa sannan kuma ka tsabtace tufafinka ka ƙauracewa gumaka daga nan gurin malam ya ce nahaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min firashi wa akhadha yad'u ila ma umira bihi sirran li muddati thalathi sinin wa kana taharrukuhum fi hadhihi al-fatra وسط الذين تربطهم به صلات مثل زوجته وأبنائه ومولاه وربيبه وأصدقاؤه وكل من يطمئن إلى أنه يكتم السر فكان من أوائل الذين دخلوا في الإسلام خديجة رضي الله عنها التي كانت أول من آمن بالله ورسوله كما هو مشهور وهونت عليه أمر الناس وكانت بذلك أول من أمر الله رسوله بتبشيره بالجنة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب ولا صخب فيه ولا نصب ما لن يتشي أي سيء النبي صلى الله عليه وسلم يتاشي زنبر daga shimfiɗarsa ya fara kiran mutane zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala yana mai isar da umarnin da aka yi masa umarni da shi, to sai dai bai yayata kiran ba, ya kasance yana yin sa ne a sakaye, a ɓoye, har sai da aka ɗau tsawon shekara uku. So, ba don komai ba saboda a wannan matakin hikima ta bayi zuwa a yi haka ɗin. Domin idan aka bayyana kai tsaye, to babu shakka lallai kam wato abin da za a samu na martani ba zai zo da daɗi ba kuma ba zai zo da sauƙi ba. Wanzu Allah sallallahu Alaihi wa sallam ya kasance a wannan matakin ya motsa ne yana kai kawo a tsakankanin waɗanda akwai alaƙoƙi da suka haɗa a tsakaninsu. Misali, kamar matarsa, akwai alaƙa ta aure, kamar ‘ya'yansa, uba yake gare su, kamar a bararransa, shine sayyidina zaid dan harisa yallahu an kamar wanda yake agolansa shine na Aliyu ɗan abi talib shine rabib kamar abokansa irin sayyidina abubakar da ragowa da ragowar abokan Manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ƙoƙarin isar da saƙon tsakaninsa da wanda ya samu nutsuwa a zuciyarsa cewa zai iya rufa mai asiri <clears throat> ma'ana koda cewa bai kai mataki na cewa ya yi imani da shi ba ya karɓi sakon? to amma dai zai iya rufa mai asiri ya shiru da magana shi ya sa malamai suka yi bayanin cewa na farko-farkon waɗanda suka shiga musulunci magana ake akan nana Khadija radiyallahu anha matarsa kenan wanda malamai suka ce ita ce farkon wadda ta yi imani da Allah da manzansa kamar yadda ya shahara kuma lalle mun ga ni a wannan ɗan tarihin ma da muka faɗa irin yadda nana Khadija radiyallahu anha ta sauƙaƙe wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabbogi na mutane shi yasa sai ya zamto cewa Allah tabaraka wata'ala ya sakanta mata da bishara da gidan aljanna tun a nan duniya wannan ke nuna maka cewa ashe sahabbai fitattu guda goma da in an ambaci sunansu ake cewa al'ashar al-mubashsharuna bil janna sahabbai guda goma da ake musu bishara da aljanna ba su kaɗai ne sahabban da aka musu bishara da aljanna ba ma'ana a ɗaiɗaikuwarsu akwai wasu ɗaiɗaikun sahabban da su ma an musu bishara da aljanna wanda daga cikinsu na na khadija mala ya ce kamar yadda ya zo a hadisin sayyidina abu huraira shine sayyidina abdurrahman dan sakhr ad-dausi amma an fi sanin sa da sa abu huraira ko abu hir Allah ya kara masa yadda ya ce jibrilu mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce ya ma'aikin Allah ga Khadija nan za ta zo za ta zo ko ta taho a tare da ita akwai mazibi ko ƙwarya a ciki ɗin akwai miya ko kuma akwai abinci ko abin sha mala'ika jibril ya ce ya rasulallah idan khadija ta shigo maka in ta zo maka ka ce Allah tabaraka wa ta'ala ubangijinta yana gaishe ta kuma ka ce ni ma ina gaishe ta kuma ka yi mata bishara da wani gida a cikin aljanna wanda yake na alfarma wanda babu kwarmato a cikinsa babu wahalhalu a cikinsa ma'ana da wannan hadisin na cikin sahihul bukhari hadisi mai lamba dubu uku da ɗari takwas da ashirin wanda kuma shi ya zo a cikin sahihu muslim hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari hudu da talatin da biyu sai ya nuna cewa na na khadija ummul mu'minin Allah ya ƙara mata yadda ita ma tana cikin wanda aka yi musu bishara da aljanna tun a nan duniya lallai idan ka kali wahalhalun da ta yi da irin gudunmawar da ta ba wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam tun a ranar farko ta annabta lallai ta cancanci a sakanta mata da wannan kaɓaki da wannan babban rabo Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara mata yadda. Eh, za mu ga <clears throat> eh, a cikin wannan hadisin eh, mala'ika jibril ya siffanta gidan aljanna wanda za a ba wa nana khadija da wasu lafuzza na musamman wanda yake nuna maka aljannar ta musamman ce misali ya ce babu kwarmato a ciki shi kwarmato ne sahab ne ikhtilatul Shi ne sauti wannan sautin ya shiga cikin wancan wancan ya shiga cikin wancan ta yadda ba za ka iya rarrabewa ba me wannan yake cewa ballantana me wancan yake cewa za ka ga idan mutum baya jin kunne ko yaransa ne suka sashi a gaba ƙoƙari yake ya toshe kunnensa ƙoƙari yake ya kore su daga nan dan ya samu kansa to babu irin wannan kwarmato ɗin da ƙaraji da rashin nutsuwa a cikin gidan aljanna kamar yadda zamu ji kuma ya siffanta wannan ɗin da cewa akwai abin nan babu kuma ya kira gidan da cewa wato bashirha bi baitin fil min qasab qasab suka ce wani jinsi ne na lu'lu'i lu'lu'u shi kuma sunansa muke ji amma dai ba mu taɓa ganinsa ba sai dai a bayanan da ake mana malamai suke mana cewa dukiya ce ta gani ta faɗa ta musamman dukiya ce cikin ma'adanan da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya a ƙarƙashin ruwa inda ake nutso a fito da shi ko daga cikin wani kifi ko abin da ya kama da haka ma'ana akwai alfarma da da tunƙaho akwai akwai abin nan wato wato wato wato daraja da wani wani tanadi ne akai na daraja da matsayi da alfarma da abin da ya kama da haka sannan malam ya ce na biyu daga cikin wanda suka shiga musulunci ibnu ammihi ali ibn abi talib radiyallahu an alladhi kana fi hijrihi wa huwa ibn 10 sinina ala asahil aqwal sanan daga cikin na farko farko wanda suka shiga musulunci shine dan babban sa sayyidina ali dan abi talib Allah ta'ala ya kara masa yadda wanda dama yana gidansa shi yake kula da shi kuma bisa zance mafi inganci na malaman tarihi na aliyu a lokacin yana ɗan shekara goma kaga yana ƙarami ƙwarai na aliyu ɗan abi talib radiyallahu an ƙani yake ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam domin shi ne ɗan gidan abi talib ko ibn abdul muttalib manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shi kuma shi ne muhammad ibn abdullah ibn abdul muttalib shi kuma wannan kaga ali ibn abi talib ibn abdul muttalib dan haka abna'ul umuma suke ya'yan 'yan uwa ne alkunyarsa abul hassan alhashimi ma sayyidina ali radiyallahu an yana cikin as-sabiquna awwalu shi yasa kaga a nan gurin an ambace shi a cewa na farko ma cikin wanda yayi imani domin duk inda aka ambaci magabata na farko zuwa ga musulunci to yana ciki sayyidina ali radiyallahu an zaka samu hadisansa duka malaman hadisi masu fitattun littattafai guda shida duka sun rawaito hadisansa yana da hadisai a cikin sahih bukhari sahihu muslim yana da hadisai a cikin eh, jami'u tirmidhi yana da hadisai a cikin sunan nasa'i sunan ibn majah sunan abi da'ud duka yana da hadisai a ciki kuma sannan ah, sayyidina ali radiyallahu an ya halarci yakin badr da kuma yaƙe-yaƙen da suka zo bayan yakin badr yana da daraja sosai domin a wasu lokuta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shi jiran garin Madina ya zamto wakilin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda ya faru a Ghazwatul Muraisiya kamar yadda kuma ya masa shaida da cewa yana son Allah da manzo kuma Allah da manzo suna son sa kai ko sayyidina Ali radiyallahu anhu shi da komai sai fara shiga musulunci to ai ya wadatar da shi ballantana kuma yana da wasu darajoji doriya akan darajar da yake da ita ta shiga musulunci bal yana da wasu darajoji wanda babu wanda ya tarayya da shi a cikin sahabbai tare da cewa in ana magana irin su sayyidina abubakar radiyallahu an to wayannan sun tsere masa sun tsere sa'a gashi sirikin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam Allah ya kara masa yadda sayyidina aliyu ya rasu a shekara ta 40 bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam ya kawo daga cikin waɗanda suka yi imani da shi a farko-farkon lamari maulahu zaidu ibn harisa bararren bawan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shine na zaidu dan harisa alladhi qala lahu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wanda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yace masa inda ma jaa abuhu yatlubu lokacin da babansa ya biyo shi yana neman sa يتي إن شئت فأقم عندي وإن شئت فانطلق مع أبيك فقال بل أقيم عندك فأقام عنده وعرف بزيد بن محمد صلى الله عليه وسلم حتى نزل قوله تعالى أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت به قلوبكم wa kana Allahu ghafurur rahima zaidu dan harisa Allah ta'ala ya kara masa yadda shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa lokacin da babansa yazo yana neman sa zai tafi da shi yake cewa in kana so sai kai zaman ka a wurina in kana so kuma ka bi mahaifinka ku tafi amma saboda dadin zama da nagarta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zabi ya zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kada ya bi babansa dan haka shi yasa ma da ya zauna a wurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kowa in ya tashi sai ya ce masa zaidu dan muhammad haka aka dinga kiransa har sai da ayar nan ta biyar ta suratul ahzab ta sauka wadda take haramta tabanni cewa wadda ayar take Allah tabaraka ta'ala yake cewa ko kira su da sunayen iyayensu da suka haife su wannan shine yafi zama adalci a wurin Allah sayyidina zaidu dan harisa malamai sun ba da bayani cewa a irin yaƙe-yaƙe da rashin gwamnati da ake yi a lokacin jahiliya mai ƙarfi ya cinye mai rauni to aka kawo hari a garinsu da aka kawo hari aka kama na kamawa ƙarshe sai aka zo sai aka sai da shi da aka sai da shi iyayensa ba san ma inda yake ba to kuma aka zo da shi makka aka kawo har dai ya zo ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda yana cikin waƙe-waƙe na laraba da azanci wanda ake cewa babansa mahaifi shine harisa ɗin yayi waƙan nan da yake faɗa wasu baituka yake cewa bakaitu ala zaidin walam adri ma fa'al ahayyun yurajja am ata al-ajal baituka ne sun kai wajen biyar ko shida ko bakwai haka ya zuba su wanda yake alhini na rabuwa da shi wanda a farkon baitukan yake cewa ina ta yin kuka ba zan gushe ba ina ta yin kuka dangane da ɗana da na rasa zaidu e ba kai to ala zaidin walam adri ma fa'ad ni ban san yayi wani laifi ba da ya cancanta har a zo a yaƙe shi a kama shi a sa na ɗa a tafi da shi a sai da shi yake cewa ni ban sani ba a hayyun yurajja shin a bai gushe ba yana rayama am atadunahu hul ajal ko kuma a'a tunuma ya mutu ka kalli irin zulumin da iyaye ko ɗan uwa ke shiga yayin da bai san makomar ɗan uwansa ba shin yana raye ma ko baya raye kai za a kai shallin cewa ya rasa wani matsoyinsa yana tunanin cewa ina ma da ko gawarsa ma Allah ya nuna mai dan ya samu kwanciyar hankali to kuma bisa bibiya din har labari ya zo cewa an ga zaidu Dan harisa a garin makka a wurin wani mutumin arziki da ake kiransa Muhammad. Don haka da tambaya suka zo makka, to shi ne a nan malam yake gaya mana kissar, yake cewa da baban nasa ya zo, saboda irin daɗin zamantakewa da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam Zaidu ɗan Harisa bai zaɓi ya bi manzan Allah ba, bai zaɓi ya bi babansa ba sai ya zaɓi ya fifita ya bi manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam. zaidu ɗan harisa Allah ya ƙara masa yadda ya halarci yaƙin badar kuma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sanya shi a jagorancin da yawa daga cikin yaƙe-yaƙe wanda bai je ba wanda ake kiransa a saraya ko sariya kusan malaman tarihi sun lissafa sariya ta kai guda bakwai eh ta kai kusan sariya guda bakwai wanda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake sanya shi ya zamto cewa a jagora daga cikin manya-manyan waɗanda suka musulunta na farko shine yace Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa huwa awwalu man saddaqa min ar-rijal wa fi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Umar inna Allah ba'athani ilaykum fa qultum kadhabt wa qala Abu Bakr sadaq wa fi itar hadhihi وفي إطار هذه السرية تحرك أبو بكر وسط أقاربه ومواليه وأصدقائه ومن يثق به من قومه فاستجاب له نفر كبير كريم منهم عثمان بن عفان والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن مضعون وأبو عبيدة ابن الجراح وأبو سلمة ابن عبد الأسد والأرقم ابن أبي الأرقم ومن خلال علاقات هؤلاء أخذ الإسلام ينتشر في مكة وخارجها ودخل فيه أناس من بطون قريش ومواليها ومن اشتهر بإسلامهم من الموالي في هذه الرحلة بلال بن رباح وصهيب بن سنان الرومي وعمار بن ياسر ووالده وأمه سمية بنت خباط سيدنا أبو بكر الله يكارى ما سيدا واندا أكي ما لك أبيدا الصديق أبو بكر الصديق shine farkon wanda ya gaskata صلى الله عليه وسلم cikin مزاجي dangane da shi ne manzo sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa da Umar yake cewa Allah ta'ala ya turo ni gare ku sai kuka karyata ni sai Abubakar yace kai gaskiya shi ya gasgata ni wasu suna ganin daga nan ne aka sa mai as-siddiq mai yawan gasgatawa to malam yace a wannan tsakankanin ne na shekara uku din na kira a boye sayyidina Abubakar radiyallahu anhu Allah ya kara mai yadda ya dinga kai kawo himma a tsakankanin ƴan uwansa da waɗanda suke bayinsa da abokansa da waɗanda ya yarda da su cikin mutanensa ya dinga shi ma ya haɗa kiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wato manya-manyan mutane masu faɗa a ji masu mutunci masu daraja cikin al'umma su ma suka amsa wannan kiran. kana magana akan irin sayyidina Usman dan Affan Zunnurain Allah ya ƙara mai yadda kana magana akan irin su Az-Zubair ibn al-Awwam da irin su Talha dan Ubaidillah da Sa'ad ɗan Abi Waqqas da Abdurrahman dan Auf da Usman dan Maz'un da Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah da Abu Salama ɗan Abdul Asad da Al-Arqam ibn Abi al-Arqam manya-manyan jigajigai wanda wayannan wasu da aka ambata suna cikin cikon waɗanda aka yi musu bishara da aljannatin a nan duniya kamar Sayyidina Usman sirikin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda ya samu dama auren ƴaƴansa ma har biyu irin su Az-Zubair ɗan Awwam shi ma an mai bishara da aljanna irin su Talha dan Ubaidillah irin su Abdurrahman dan Auf Usman dan Maz'un shi kuma dan uwan Annabi sallallahu alaihi wasallam ne wurin shayarwa kamar yadda Abu Salama ibn Abdul Asad shi ma dan uwansa ne wurin shayarwa Abu Ubaida Amir ibn Jarrah shi ma yana cikin al-ashar al-mubashirin bil janna dan haka dai manyan mutane masu daraja masu mutunci a cikin al'umma masu fada aji waɗanda da yawansu ma suna da rufin asiri na abin duniya bisa tasirin kira da nusarwa ta sayyidina abubakar su ma suka musulunta don haka wannan kaɗai yan uwa masu albarka idan ka kalli waɗannan jigajigan mutane muhimmai da suka karɓi musulunci su kaɗai ya isa su nuna maka wane ne sayyidina abubakar ma'ana yayin da kake ambaton wannan sunan ba kana magana akan ordinary musulmi bane wato gama garin musulmi a'a wato wato kalluman waɗanda tawagar da suke karkashin sa wanda shine sanadiyar musuluncin su wa min khilali alaqati haula malan ya ci gaba da bayani yace a tsakankanin alaƙoƙin alaƙoƙin waɗannan manyan mutane masu daraja da aka ambata daga nan kuma musulunci ya dada ya fara yaduwa a garin makka ya tafi har wajen makka din kuma mutane da dama cikin ƙabilun larabawa cikin gidajen ƙuraishawa <coughs> gidajen ƙuraishawa su ma suka fara musulunta suna ta musulunta wanda a irin bayin da ya shahara cewa wanda su bayi ne amma kuma suna cikin wanda suka rigayi kowa musulunci su ne kamar sayyidina bilalu ɗan rabah mai kiran sallar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam irin su suhaib ɗan sinan an rumi irin su ammar ɗan yasir da babansa Yasir da da mahaifiyarsa Sumayya yar Hubbab wannan duka su ne farko wanda suka musulunta to kaga an kawo jerin gwanan wanda suka musulunta amma idan muka lura za mu gaba a yanke mana bagi digat an cewa na shine farkon wanda ya musulunta saboda yadda bayanan suke zuwa cewa wane ma ya musulunta kuma kowanne yana faɗar irin labarin iya abin da ya sani a iya saninsa cewa kusan a lokacin <coughs> su guda uku ne su ne musulmai ko kuma mu hudu ne kawai musulmai ko ka ji ya ce <coughs> a iya sani na ina cikin ɗaya daga cikin biyar waɗanda suka musulunta to malamai don su jam'i a tsakankani sai suka kawo irin wannan yadda malam ya kawo cewa in kana magana akan manyan mata to na Khadija ce iyalin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in kana magana akan yan samari yan yara waɗanda ba su kai mataki na balaga ba to sayyidina aliyu ne abul hasanain radiyallahu an in kana magana akan manya amma waɗanda suke bayi ne to zaidu dan harisa bararre kenan wanda aka yan tashi. to zaidu dan harisa ne in kana magana akan maza manya to sai ka kawo sayyidina abubakar as-siddiq Allah ta'ala ya ƙara musu yadda babu shakka wannan mataki na kira zuwa ga Allah a boye shi ma yana da wasu wato abubuwa da yake banta da su wani yanayi na musamman wanda wannan yanayin shi ya bada wannan sirrin na nasara shine malam yace min fawaidi hadhihi almarhala anna fi ilhami ilhamillahi ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wasallam an yabda bid-da'wati sirran ta'liman wa irshadan lid-du'ati fi kulli zamanin wa makan ila mashru'iyyati al-akhdhi bil-haytati wal-asbab adh-dhahira at-tafkir wal 'aql والعقل salim من الوسائل التي ينبغي أن تتخذ من أجل الوصول إلى غايات الدعوة وأهدافها ثانيا أن سرية الدعوة مرحلة اقتضتها ظروف معينة يمكن أن تتكرر في عصر من العصور وفي دولة من الدول مثل الدول الشيوعية التي لا تسمح للمسلم بممارسة أي نشاط دعوي إسلامي فيضطر إلى أن يستخفي بدينه حتى يتمكن ثم يعلن نشاطه بين الملأ وهو أمر يقدر بحسب ظروف البيئة التي يعيشها المسلم malam yace daga cikin fa'idoji muhimmai da aka samu dangane da wato wannan salo da Allah tabaraka ta'ala ya kimsawa manzansa yayi amfani da shi na boye awa? da farko dai ya wajaba mu gane cewa ilhama ce kimsawa ce Allah tabaraka ta'ala ya zaba masa yayi haka din wannan a cikin wannan akwai koyarwa da nusarwa ga masu kira zuwa ga Allah a kowane irin zamani kuma a kowane wuri don su dinga yin ƙoƙarin riƙar dabaru da ƙoƙarin ɗaukan salo <clears throat> wato wanda salon ya ƙunshi hikima da kuma ruko da dukkanin wata hanya wadda za su iya wadda za ta ba su dama ta kubuta wadda za ta ba su damar su yi kyakkyawan tunani tunanin da wato babu gurɓacewa wurin ɗaukan mataki a cikinsa su yi ruko da dukkanin hanyoyin da za su iya wanda za su ba su dama su cimma manufa su cimma wato makasudin abin da suke so su wannan Bana ba a so izamto cewa suna yin abu da ka ba tare da hangen nesa ba ba tare da zurfan tunani ba saboda duk abin da mutum ɗan adam zai shiga to ya yi karatun ta nutsu a kansa cewa to yaya wannan abin zai kasance wane irin ƙalubale ne zan iya tunkara a cikin lamarin sannan wannan ƙalubalen in ya taso ya zan iya ni kuma ƙalubalantarsa to idan mutum yana yin lissafi a haka a wurin kiransa zuwa ga Allah a wurin kai har sabga sama ta rayuwa zato cewa komai an karanta shi irin karatun tanusu ba da ka aka shige shi ba don Allah yadda mutum yana da plan na ɗaya yana da na biyu idan na ɗayan ya gagara to ga yadda za a yi na biyu in na biyun ya gagara ga na uku in hagu ta yaƙi sai a koma dama in dama ta yaƙi a koma hagu dabaru to babu shakka Allah tabaraka wa ta'ala ya kimsa wa manzansa wannan to malam shine yake cewa to masu kira zuwa ga Allah masu ƙoƙarin yada alkhairi cikin al'umma masu kokarin samawa al'umman nan mafita to ya kamata a ce suna da dabaru suna da tunani mai kyau suna da karatun ta nutsu, suna da hangen nesa su yi riko da dukkanin hanyoyi saboda cikin hikimar Allah sai ba ayyana maka cewa ga iya irin hanyar da kadai zaka bi ta ba dan ka isa da sakon Allah hanyoyi ne mabambanta akwai hanyar magana da fatan baki akwai hanyar magana ta hanyar saƙon waya akwai hanyar magana ta hanyar ita kanta waya ɗin akwai hanyar magana ta hanyar hoto mai motsi kai wata hanyar ma watakila wani za ka gaya wa saƙon shi kuma ya je ya gaya wasu wanda shi suka sani ba kai suka sani ba amma ilimin kuma bashi da shi kai ne za ka ba shi don haka duka wata hanya wadda take ta dace babu saɓon Allah a ciki akwai hikima za ta isar da manufa to irin wannan ake so masu kira zuwa ga Allah su yi riko da shi na biyu malam ya ce za mu ga ɓoye wannan da'awar a bai zarce ba ya ɗore an ta sa har ƙarshen abin nan saboda ba sabga ba ce ta marasa gaskiya sabga ce ta masu gaskiya kuma saƙon gaskiya ne Allah da ya turo da saƙon mai gaskiya ne kuma zan ma gaskiya ne don haka za mu ga wannan boye sakon ya bayi ne zuwa ga wani lokaci takaitacce shine shekara uku kamar yadda muka faɗa a baya don haka wannan shekara uku ɗin zai iya yiwa ta maimaitu a kowane irin zamani cikin zamunna a kowace irin ƙasa cikin ƙasashe musamman ma irin ƙasashen nan na gurguzu za ka ga wanda su kwata-kwata ma ba su yadda da addini ba sa taɓa yadda addini ya motsa duk inda addini sabga addini ta taso to sai sun murkushe ta saboda su gurguzu suka yadda da shi wanda ba za ta taɓa yadda ga musulmi misali ya yi addininsa ba ko kuma ya dinga ƙoƙarin yaɗa nishaɗi na da'awa to irin wannan akwai hikima cikin ya ɓoye ɗin ta yadda zai iya samun ƙarfi har in ya samu ƙarfi kuma sai ya bayyana kaga anan kamar mu a irin ƙasashenmu waɗanda ba ta da wani tsayayyen addini guda ɗaya ta ce kowa ya abin da ya ga dama kai ka ce muna muna cikin wani nau'i na ni'ima yadda addinin ma za a iya barin ka kayi shi ko da kuwa a bisa wani salo an maka bita da kulli ko da kuwa akwai wani iya geji da za a iya barin ka kai addinin kaga kenan wanda yake ƙasa irin tamu ba shi da wani dalili ko uzuri na watsi da addini domin akwai ƙasashen da su ka numfasa ma da addinin ba a baka wannan damar ba Allah mun gode maka malam ya ce in ya so daga baya bayan mutum ya yi ƙarfi hadda ya tamakkan ai ma'ana har sai ya samu ƙarfi to bayan yayi karfi din kuma daga nan sai ya bayyana nishadin nasa a bainar jama'a wanda wannan kusan ka ce babu wanda zai ɗiba maka lokaci ya danganta da yanayin da ka samu kanka a ciki ko musulmi ya samu kansa a ciki za mu ga akwai wasu jama'u wasu mutane wanda in sun tashi kira zuwa ga Allah sai su ɗiba kansu wa'adi na shekara uku na boye da awa ko wane wannan duka baya cikin abin da hikima ta ƙunsa a'a dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shekara uku yana boye da awarsa baya nufin cewa kai ma a inda zaka samu kanka dole sai kai shekara uku wataƙila kana buƙatar ƙasa da shekara uku din wataƙila kana buƙatar shekara uku din wataƙila kana buƙatar sama da haka din to ya danganta ita da awa da kira zuwa ga Allah baya buƙatar garaje kamar yadda muka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai garaje ba ya kalla abun ta fuskar yadda zai samu tasiri zai samu karbuwa kuma ya ba a hankali babu wani gaggawa da sauransu da yawa yawan mu idan muka zo muna so mu dasa alkhairi muna da garaje da gaggawa sai mu ce mun kawo ba a kan saurare mu ba sai mutum ya watsar wannan yana nuna raunin sa na ikhlasi raunin yi dan Allah yana nuna raunin gogewa din a'a abi a hankali har kuma abin ya samu karbuwa to daga nan malam sai ya kawo mana kuma wasu tambayoyi domin ba da amsa yace أذكر مراتب الدعوة ثانيا متى كانت مرحلة سرية الدعوة وإلى كم سنة ثالثا أذكر أوائل من دخلوا في الإسلام رابعا أذكر من أسلم من الموالي في هذه الفترة خامسا ما هي فوائد هذه المرحلة يتي أسئلة للمراجعة زمك وانا تنبيوي دومنك كوما كيبيتا tambaya ta farko ka ambaci matakan kira zuwa ga Allah wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bi su a wurin kiransa zuwa ga Allah tambaya ta biyu a wane mataki ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ɓoye kiransa zuwa ga Allah kuma tsawon shekara nawa wannan ɗin ya ɗauka. Tambaya ta uku, ambaci farkon waɗanda suka fara shiga addinin Musulunci. tambaya ta hudu gaya mana ko ambaci wanda ya musulunta cikin bararru cikin wanda suke bayi ne a wannan matakin waɗanne bayi ne aka samu sun musulunta tambaya ta biyar mecece fa'idojin da zaka mene waɗanne irin fa'idoji zaka iya ambata na wannan mataki a baya na kasance idan na kawo tambayoyin ina ba da amsa to ina ganin kamar zai fi dacewa kada na ba da amsar mai sauraro ya tara hankalinsa domin ya iya hararo a amsar musamman ma idan yana da littafin a gabansa. To bayan malam ya kammala da wannan zai shiga kuma wata gaba muhimmiya ita ce marhalatul jihari bidda'awa wane mataki ne kuma manzan Allah sallallahu alaihi wa ya bayyana kiransa zuwa ga Allah a daidai wace shekara ce kuma me yawa kana wani irin kalubale ya tinkara malan yace rawal bukhari an ibn abbas radiyallahu anhuma qala lamma nazalat wa anzir ashiratak alaqrabin ash-shu'ara 314 صعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو فجاء أبو لهب وقريش فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا فنزلت قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين الشعراء الآية 314 قال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا يتشي الإمام البخاري Allah ya ji kansa da rahma ya rawaito a cikin littafinsa mai inganci hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda shi da babansa yake cewa bayan saukar ayan nan ta ɗari <clears throat> uku da sha hudu cikin suratu eh, ash-shu'ara wadda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa kuma ka yi gargaɗi ga ‘yan uwanka mafiya kusa ce’ ya bayan wannan ayat ta sauka sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam sai ya hau kan dutsen safa sai ya yi shela ya kwala sautinsa yana mai cewa ya ku mutanen gidan fihir ya ku mutanen gidan adi ya dinga bi gida gida gida gida na ƙuraishawa tunda su tsalinsu dama rayuwarsu gida gida ne ƙabilu ƙabilu ne don haka yana kiran ina mutanen gidan wane ina mutanen gidan wane ina mutanen gidan wane ai da duk wanda ya ji an kira su sai ya fito malam ya ce har duka sai da suka taru sai ya zamto cewa ma saboda muhimmancin a zo a ji wannan saƙon me ya sa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake kira idan mutum yana da wani uzuri ba zai iya fitowa ba sai ya turo wakili ya je ya ji me yasa ake kiransu abu lahab ma ya zo shi ma ya tsaya a wurin duka gidaje na ƙuraishu su ma duk suka zo wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tara su sai ya ce ku bani labari A ai, ay ne, ku bani labari da a ce ni ya kuke ganin yanzu da a ce na baku labari na ce muku a bayan wannan kwari ɗin ma'ana tun da safa da marwa duwatsu ne a lokacin tsaunuka ne duk da yanzu yau da gobe hawa a kansu ya sa sun yi ƙasa wataƙila ma har ɗan ciko za ka ga an musu haka ya ce da zan ba ku labari in ce a ƙasan wannan kwarin akwai wasu sojoji wanda suke so su kawo muku farmaki za ku gaskata ni? Wanzu Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi amfani da salo na jan hankalinsu na tara tunaninsu. Ai, amsa da ta fito da bakinsu sai suka ce tabbas za mu gaskata ka, domin ba mu taɓa gwada ka kayi mana ƙarya ba. ana yau da gobe iya mu'amalar da muka yi da kai a bisa ɗaiɗaikunmu da kuma jama'a jama'anmu ba mu taɓa samunka da ƙarya ba a iya abin da kake mana shi ne gaskiya duk abin da kake faɗa haka yake kaga da kansu sun yanke cewa shi mai gaskiya ne to duk wanda kuma ya zama mai gaskiya ai zai zama abin gasgatawa ba ta samun sa da ƙarya ba don haka shi mai gaskiya ne kuma abin gasgatawa shi yasa kaji cikin sahabbai kama Abdullahi Ɗan Mas'ud sai ya ce wa huwa sadiqul masduq mai gaskiya abin gaskatawa to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan gabar sai ya ce fa inni nadhirul lakum to ni mai gargadi ne gare ku daga azabar Allah ga wanda ya bada baya ga barin ruko da karbar sakona baina yadai azabin shadid ai manzo sallam yana fadar wannan sai Abu Lahab sai yayi mummunar kalami ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yana irin kamar ka cewa wani tur da kai ko kai canka ko ko baka da amfani ya faɗi mummunan magana wanda wanda bai kama farcen manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam bai kamata a kalli ƙwayar idarsa ba a gaya masa wannan ballantana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana kamar yana ce mai kamar ka cewa wani to kai daga yau tur da kai tur kai daga yau Allah wadaranka tabballaka sa'iral yau ma'ana da dai kamar kana cewa wani da dai kai mun san ka mutumin arziki ne amma daga yau lissafi ya canja tur da kai kaga wannan akwai nau'i na son rai da son zuciya tun da kai mu'amala da shi bai taba zuwa maka ba da abin da za ka yi Allah wa to yaya kuma dan ya zo da abin da bai maka daɗi ba zaka ci a daga yau lissafi ya canja a ragowar abin da ya yi saura na yini to kuma kai ba mutumin arziki ba ne kaga ai wannan an ajiye kuma sanin ya kamata da abin da ya dace da mutuntaka da abin nan an koma kuma wata sabga ta ta hayaniya da harguwa ya ce wai dan wannan ka tara mu yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam Ah, to a dalilin wannan ne Allah tabaraka wata'ala ya saukar da suratul masad waɗannan ayoyi malamai suka ce lokacin da ya tashi yin wannan ta'annuti sai da ya nuna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da manuniyarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ne yake ba shi kariya saboda dan gatan Allah ne tabaraka wata'ala ya nuna da manuniyarsa ya faffadi maganganu marasa daɗi ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya saukar da wannan ayar tabbat yada abi lahabin wa tab hannayen abu lahab sun tabe shi ma kansa baki ɗayansa kwansa da kwarkwatarsa ya tabe ba dai hannu yake zara ba yayi nuni ya yi cin mutunci ya yi zagi to ba ɗan yatsan da ya yi nuni da shi ba hannun na ma baki ɗaya wanda ɗan yatsan ke ciki kai ɗaya hannun ma ya taɓe kai dukkanin jikin sama da duk abin da yake takama da shi ya taɓe wannan taɓewa ana nufin cewa ya lalace ba zai yi kyakkyawan ƙarshe ba rayuwarsa ta zama aikin banza duniya da lahira ya yi asararta duk abin da yake ganin ya yi tunƙaho da shi ya tanada na isa kamar dukiya da 'ya'ya da abin da yake gani na matsayi da daraja to ya zama aikin banza wannan fa Allah tabaraka wata'ala shi ya dau gabaran yin wannan raddin yace ma aghna anhu maluhu wa ma kasab dukiyar da ya tsorurta ba za ta iya ba za ta ba za ta amfana mai da komai ba sunan da yake nema yayi a duniyar ba zai ba sannan a ranar gobe alkiyama wannan dukiyar ba zai bada ita ballantana ya iya fansar kansa dangane da azabar Allah haka na duk abin da ya tsorurta na aiki yace sayasla naran zata lahab da sannu lokaci ake jira zai shiga wuta wadda take ma'abociyar lasowa mana tana lankwame abu tun gabanin abin ya shiga cikinta da kanta take da harshe take fitowa kai ka ce irin wato bincika take tana fusga sai yasla naron za ta lahab ba shi kadai ba har da matarsa wadda take daukan kirari domin ita ma ta yi tarayya da shi wurin cutar da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to anan Allah tabaraka wa ta'ala ya masa difa'i sallallahu alaihi wasallam malam yace al-Imam al-Bukhari da Imam Muslim kamar yadda yazo a cikin Sahih al-Bukhari hadisi mai lamba 2753 Sahih Muslim hadisi mai lamba 204 cewa riwayar Sayyidina Abu Huraira cewa da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da fadin sa da yace wa anzir ashiratakal aqrabin kuma kayi gargadi ga ƴan uwanka makusanta mafiya kusa ce to sai a nan gurin sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tara ƙuraishawa sai ya ce ya ku taron ƙuraishawa ku fanshi kawo kanku ga barin fadawa cikin wuta domin ni ranar gobe alkiyama ba zan amfana muku komai ba ana yana so ya ce kada ku ga cewa ni dan uwanku ne na jini wannan yan uwantaka ba za ta yi tasiri ba wurin kare ku daga azabar Allah matsawar tun a nan duniya ba ku yi abin da Allah yake so ba. Sai kuma ya kirawo ‘yan gidan Abdi Manaf, gidajen kakanninsa kenan, ya ce, Ya ku ‘ya'yan Abdi Manaf, ku fa ba zan amfana muku komai ba a gaban Allah, matsawar ba ku yi riko da abin da Allah ya ce ku yi riko da shi ba na daga biyayya da ni da imani. Ya ce, Ya kirawo baffansa Al'abbas, ɗan Abdul Muttalib, ƙanin babansa, ya ce, Ya kai Abbas ɗan Abdul Muttalib, kai ma kada fa ka ga wannan kusacin nawa ya hana ka kai karbi sakon da nazo da shi in kai haka ka sani ba zan amfana maka komai ba a gaban Allah ranar gobe alkiyama ya kirawo a a gwaggwansa nana Safiya yace ke Safiya goggon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke ma ba zan amfana miki komai ba a gaban Allah matsawar baki riko da abinda Allah da manzansa yake so ya kirawo yarsa ta cikinsa yace ya Fatima binta Muhammad yace yake Fatima ‘yar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Ki tambaye ni duk abin da kike so a nan duniya na daga dukiyata, inda yana da shi zan baki. Amma ki sani ranar gobe alkiyama, la'ugni anki min Allahi shai'a, ba zan tsina na miki komai ba a gaban Allah maɗaukakin sarki. To, a wannan matakin ne malamai suka ce, daga wannan gabar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ma sai ya fasa ta kawai a can yana yi a ɓoye saboda hikima ta ƙunshi ya ɓoye amma a nan gurin to kuma an samu wani ci gaba ma'ana bayan cikar shekara uku kenan a nan gurin sai ya bayyana to bayyana ma ta wuce ka hau wannan dutsen safa da tsarwa. dutsen safa inda ai ka ce kamar kasuwa ce dandazo ne na jama'a tare da cewa yanzu yana cikin masallaci a wancan lokacin ba cikin cikin ka'aba bane daga gefe ne haka Don haka shelace wadda kowa da kowa zai ji ta kuma ya keɓanci waɗannan da ambato saboda muhimmancinsu domin su ne gari su ne 'yan gari su ne iyayen al'umma don haka in dai har sun karɓi wannan saƙon kowa zai karɓa sannan bugu da ƙari kuma su ne kuma 'yan uwansa na jika domin ai ayat ta ce ashirata kal aqrabin 'yan uwanka mafiya kusa ce to malam bisa al'adarsa sai ya biye wa wannan labari da muhimman darussa da izina da suke cikin wannan mataki na aljahru bid'awa bayyana kira zuwa ga Allah kaga ƴan uwa masu albarka idan kuna biye da mu wannan zai nuna muku cewa addinin musulunci gaskiya ne ba rashin gaskiya bane domin shi rashin gaskiya ko da yaushe boye shi ake babu za a zo matakin da za a ce an bayyana shi ba eh to amma wataƙila wani ya ce to me yasa aka ɓoye a can an boye saboda hikima ta kunshi a boye so da da a ce a tun matakin farko aka ɓoye to da da'awa ta haɗu da ƙalubale da makirce-makirce da matsaloli wanda zai janyo za su bayi izuwa a samu matsala ma kwata-kwata da awa ba za ta je ko'ina amma saboda hikima irin ta Allah ta baraka ta'ala sai ya wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam salam bi a hankali har aka kai matakin da shi a kan kansa abin ya daɗa ratsa shi ya shige shi a ɗaiɗai, ɗaiɗaikuwan waɗanda suke muhimman mutane da suka karɓa su ma abin ya daɗa ratsa shekara uku ba kwana uku ba ne ba sati uku ba ne ba wata uku ba ne don haka wani nau'i ne na lokaci da aka ɗauka na cikakkiyar tarbiyya cewa a wato sun samu tsimi a jikinsu tsimi na tsawon shekara uku malam ya ce inna adama listijabatil fauriyyati da aqaribin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam وعشيرته إلى دعوته لحجة قاطعة على من يحاولون تفسير هذا الدين بأنه ثمرة من ثمار القومية وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قام بهذه الدعوة لتحقيق مكاسب سيادية ومصلحية لأمته العرب بوجه عام وعشيرته بوجه خاص ما لن يتي الله ده هكمة ya sanya wannan kira na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ‘yan uwansa ba su yi garajen karɓar saƙon ba, ‘yan uwansa na jiki ɗin ba su yi garaje ba, to me sirrin da yake cikin rashin wannan garajen na karɓa ɗin? Mala ya ce wannan hujja ce ƙarara, yankakkiya da take raddin shubahar maƙiya musulunci wanda suke ƙoƙarin in sun tashi kallon addinin nan sai su yi mai fashin baƙin cewa ai shi addinin musulunci ba komai ne. face wata da'awa ko wani addini wanda yake na me na kabilanci wato larabci kawai ake magana dan haka ko kuma a'a a gefe guda mutumin nan da yake balarabe wal iyazu billah wai annabi sallam suke sufanta da haka kokari yake kawai ya tara abun duniya ya samu jagoranci ya samu shugabanci ko kuma a'a ya ya daga darajar mutanensa larabawa ta ta ta fuska ko kuma a'a ya shi akan kansa ya samu jagoranci wato matsalar da take akwai ita ce shine ka san idan mutum yadda aka ce idza sa'a fi'lul mar'i sa'at bununu idan mutum ya da mummunan aiki to gani yake kowa ma irin sa dan haka makiya musulunci da suke yi wa addinin musulunci irin wannan fassarar saboda su ba san yi dan Allah ba fa ba sa yin abu dan Allah sai idan suna da maslaha ko ga su ko ga dukiya ko ga shugabanci in ba haka ba kuma ba za su yi ba guda da haka sai suka yi wa manzan Allah irin wannan fassarar alhalin su ne 'yan duniya manzon Allah ba ɗan duniya ne. mali walid dunya ma ana mitlu rakib istavalla tahta shajara thumma raha wa tarakaha kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dan haka addinin musulunci ba addini bane na kabilanci shi yasa zaka ga a cikin sassan addinin ya daidaita tsakanin wanda yake balarabe da wanda ba balarabe ba wurin wajabcin ya tsaya da addinin da kuma sakayya da lada a wurin addinin haka na abin da ya shafi dokoki babu wani bambanci da addinin na iya larabawa ne da shikenan iya su za su kamar da muka ga wasu su kadai suke addinin yau in ka je ma kana ce musu kana so ka zama ba yahude ko wane ba za su karbe ka ba har sai ka fito da salsalar ka da take nuna cewa kana da wannan jinin mu addinin musulunci ba haka yake ba kamar yadda da'awar cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana ƙoƙarin ya tabbatar da kansa jagoranci ne wannan shi ma abin da za mu zo mu gani na sirarsa yana ƙaryata wannan. ‘Yan uwa masu albarka a lokaci ya mana halin nasa, da haka anan zamu dasa aya sai kuma a wani sabon darasin bi iznillahi ta'ala za mu ɗora za ku ji mu da wani sabon shirin kafin wannan lokacin ne muku sallama irin ta addinin musulunci wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. alami hanya ba za mu iya yin shiri uku ba za mu iya yin uku nan ba gaskiya dai ana so yin.